An jima ana tsokace akan kula da mutane masu bukata ta musamman a Najeriya waɗanda akasari su ne ke gararan ba akan tituna suna barace-barace musamman arewacin Najeriya. Sai dai har yanzu masu wannan lalurar sun ce kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu ga biyan bukatunsu. Sunana Usman Aliyu Dan Maliki. Ina bukata gwamnati ta saurare mu kuma ta dube mu da ido rahama. Misali ka gani ana cewa ba a sun barace-barace. Sunana Aishatu Buhari Ahmad. da ya zamanto an haɗu da yarinya gurguwa ko kuma yaro gurguwa an ba shi sadaka gara a tabbatar da ya iya aiki da kai ne zai yi dogaro da kai a bangare ɗaya kuwa mahukunta na cewa suna ƙoƙari wajen kula da jin daɗin waɗannan mutanen kamar yadda a jihar sokoto gwamnati ke ba su kuɗaɗen alawas alawas a kowane wata kuma ta yi karin yawan kuɗin daga naira dubu shida da ɗari biyar zuwa naira dubu goma ga kowane mutum ɗaya kuma domin rage musu raɗaɗi na ce da tallafin man fetur gwamnatin ta bayar da abinci buhu ɗaya ga kowane ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman fiye da dubu shida da da gwamna ahmad aliyu ke cewa yan uwana masu bukata ta musamman na a gaban ku ke shaida muku cewa wannan tallafi da an ka ba ku to mata ne kawai To sai dai wani jigo kuma tsohon jami'an gudanarwa na kungiyar makafi ta Najeriya mai kula da yankin Arewa maso yamma Haliru S Usman ya ce aiwatar da dokar kare haƙoƙin su yadda ya kamata ne kawai zai magance matsalolin rayuwa da suke fuskanta. Gaskiya fi billahi duk wanda ya ga dokokin da ke cikin wannan kundin to ya tabbatar da an implementing ɗi ne wata matsaloli ta mutane masu bukata ta musamman kashi 80 cikin 100 an kau da su insha Allah. Tun zumi ne ne kila ƙarin muryar da za ku ƙarawa ga gwamnatocin da ba su aiwatar da wannan dokokin ba. e to kiran muku gwamnatin da su da implement ba na ga rashin sani na da sun san da sun sa hannu ga doka sun huta da matsalolin mutane masu bukatar musamman an yi musu kwamishin nasu na kansu an ɗauki mutane kansu sun wakilce su don dama babban matsalar nan arewacin najeriya especially ba a ba mu dama mu wakilci kanmu. masu wannan lalura sun ce mahukunta su sani kula da bukatunsu ba ya musu gata ba ne haƙƙi ne nasu wanda dole ne a sauke shi kamar yadda zainab sa'idu mai lalura gurgunta ke cewa sannan wa'annan abubuwa da mu masu lalura ta musamman muke neman a jaddadar a samar ba hau mu ɗai za su amfana ba saboda ko babu lalura ta musamman yanzu tana iya zuwa gobe akwai rashin lahiya akwai tsufa idanu kan tafi eh, ji yana iya gushewa ƙafafu suna iya kasawa sannan akwai accident waɗanda kan faru mutum ya zan bai iya tahiya ko kuma bai gani ko an fahimci wannan ko ba a fahimta ba ka shiga cikin wannan mutanen masu lalura ta musamman yayin da masu wannan lalura ke neman samun biyan bukatun su na rayuwa su ko masu lalurar zabaya sun ce su ma mutane ne masu lalura ta musamman kamar yadda shugaba kungiyar zabaya a sokoto abba galadima ke cewa mu halolin mu duk bai fi zafin rana ba wanda akwai wani sinadari da ake ce milanilin wanda su zaba ya basu da shi wanda duk wani aiki na cikin rana ba su da bukata gare shi idan kuma sun zurfa mu ranar ita ga musu illa ga ciki wanda zai samu su samu ciwon daji wanda ake kira skin kansa bisa ga yadda masu bukata ta musamman ke korafi korafi samun aiwatar da doka kare haƙoƙin su yadda ya kamata ne kawai zai iya nuna magance matsalolin su na rayuwa ko kuma akasin haka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya